This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawar Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin biyar ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai. Firaministan Birtaniya Kayan sama ya yi Allah wadai da afkama otel ɗin da aka tsugunar da masu neman mafaka a Birtaniya da aka yi jiya Lahadi. an daɗa shiga zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya jiya lahadi yayin da amurka ta tura jiragen ruwa na yaƙi sannan wani harin makami mai linzami da 'yan hutsin yemen suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai ɗauke da tutar ƙasar liberia a tekun bahar al'ahmar kanun labaran kenan a bangaren rahoton nan za a je da wasu masu zanga-zanga a jihar kano ta arewacin najeriya suka rika daga tutocin kasar rasha da amayar da abin da ke ruwan cikin su na kalamai Muna kuma tafa da rahoton dokar hana fita da awoyi 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa da barikin wato da garin bukuru a karamar hukumar Jos ta Kudu. jihar filato mun samu numban yabo mun samu yabo daga gurare daban-daban cewa babu inda ake tsabtataccen zanga-zanga kamar nan jihar filato ko ce nan jos waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin muna kuma tafi da shirin ilimi garkuwa dan adam tare da baban gida jibrin to amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Firaministan Burtaniya Kayar Sama ya yi Allah wadai da afkama otal ɗin da aka tsunar da masu neman mafaka a Burtaniya da aka yi jiya Lahadi. Al'amarin da ya kai ga raunata 'yan sanda akalla goma inda ɗaya daga cikinsu ma ke cikin mawuyacin hali. Yana mai bayyana al'amarin da halin daba na masu ra'ayin riƙau. yayin da ake ta samun barkewar tashe-tashen hankula a fadin kasar. biyo bayan daɓa wuƙa da aka yi ma wasu masu wato ɗaliban koyon rawa al'amarin da ya yi sanadin mutuwar 'yan mata uku baya ga wasu da suka ji raunuka. a wani bayani da ya yi daga downing street da yammacin jiya lahadi firaministan ya kudur aniyar ganin wato hukumomin kasar sun a ta bakin sa yi duk abin da suke iyawa wajen ganin an gurfanar da waɗanda wato waɗannan 'yan daban a kotu kuma za a yi musu hukunci ba tare da ɓata lokaci ba a cewar sa ina mai tabbatar muku cewa za ku yi nadaman abin da kuka yi ku da kuka aikata kai tsaye da ma waɗanda suka yi amfani da yanar sadarwa wajen yada wannan manufar kafin su shiga gudu su da kansu ya kara da cewa wannan ba zanga-zanga ba ce wannan wani shiryayyen tashin hankali ne na 'yan daba kuma bai da muhalli au a kan titunanmu au a kafar sadarwa An daɗa shiga zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya jiya Lahadi yayin da Amurka ta tura jiragen ruwa na yaƙi don kare ƙasar Isra'ila muddin Iran ta kai mata hari a daidai lokacin da ƙasashen yamma da dama ke gargaɗi ga 'yan su da su gaggauta barin ƙasar Lebanon. yayin da kungiyar mayakan hezbollah ke kaddamar da jerin hare-haren makamai masu linzami kan isra'ila kasar faransa ta yi gargadi kan abin da ta kira yanayi mai matukar sarƙaƙiya biyu bayan harin da isra'ila ta kai birnin beirut a makon jiya wanda ya kashe babban kwamandan hezbollah ba'ud shukur sannan 'yan sa'o'i kuma daga bisani aka kashe shugaban fannin siyasa na kungiyar hamas ismail haniye a birnin tehran na kasar iran wanda tuni gwamnatin iran ta zargi isra'ila da aikatawa amurka faransa canada da burtaniya duk sun gaya ma 'yan kasashensu da su fice daga labanan ita ma kasar jordan mai makwabtaka da labanan din ta yi hakan kamfanonin jiragen sama da dama au sun dakatar da jigila zuwa yankin au sun dan takaita To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya kammala wata ziyara ta ba sabon ba jiya wato Lahadi a Iran inda ya yi tarar rashi don a kawo ƙarshen yaduwar tashin hankali da wato a yankin da kuma buƙatar a yankin ya samu kasancewa cikin abin da ya kira zaman lafiya tsaro da kuma kwanciyar hankali ziyarar ta safadi zuwa iran ta biyo bayan famar tuntuɓa da amurka da ƙawayenta ciki har da faransa da birtaniya da italiya da masar suka yi na a dubulmasiyance da kuma a zimmar kawar da yiwuwar dada sukurkucewa na al'amura biyo bayan kashe shugaban hamas ismail hani a birnin tehran a wata ganawa da safadi shugaban iran masud farsansken ya ce kashe haniye wani babban kuskure ne da gwamnatin isra'ila mai ra'ayin sihiyoniya ta tafka wanda labudda sai an maida mata martani a cewar rahoton gidan talabijin na gwamnatin iran an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya yanzu kuwa sai ta daba tumbin giwa wato jihar kano da ke arewacin najeriya inda yayin da aka shiga rana ta biyar ta fara zanga-zangar yaƙi da tsada da kuncin rayuwa da ya addabi 'yan ƙasar masu zanga zanga sun sauya salo ta hanyar daga tutocin kasar rasha yayin da suka yi dandazo a manyan titunan birnin na kano daga kanan ga mahmud ibrahim kwari da karin bayani yadda matasa masu zanga-zanga suke rera waƙoƙi kenan yayin da suke ɗirke da tutocin ƙasar rasha Usman Sa'adu wani matashi ne da ke cikin cincirin da matasan da suka yi ayari a kan titin Aminu Kano Way yana rike da kamfaceciyar tutar kasar Rasha mai launin fari da shuɗi da kuma ja. Mun yi abubuwa domin nuna wa shugaban ƙasa mu kai mai kokenmu na halin da al'umma suke ciki na yunwa. Muka saurare shi aka ce zai jawabi. Ya yi jawabi ya ce gashi gashi gashi abubuwa ya faɗa wanda ba mu san me kansu ba muka rasa kai da gindinsu. To wannan tutar Rasha muna amfani da ita ne domin idan shugabannin ƙasar amerika za su iya ganin wannan su iya taka shugabannin burki akan abin da suke mana domin in suna so su ci gaba da tafiya da tsarin su akan mu shi kuwa wannan matashin mai suna abubakar da ke tsakiyar dandazon matasan yana ɗauke da tutar rasha a kan titin gwammaja kusa da gidan marigayi malam aminu kano na cewa mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka na ƙwato talaka haƙƙinsa shi yasa muka ga ya kamata mu sanarwa da duniya waɗanda suke da kishin kwato wa talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin Allah ya kawo mana sauƙi a cikin wannan lamari. yadda matasan suka rinka tafiya bisa tsari suna rera waƙoƙin neman yanci rike da waɗannan tutoci na ƙasar rasha ya sanya wasu mutane da dama sun fito bakin titi domin kashe kwarkwatar idanuwansu har ma guda daga cikinsu ke cewa sunana ahmad bashir goron dutse ni tun da ake zanga-zanga ban taɓa ganin zanga-zanga da ta gamsar da ni kamar wannan ba saboda na ga an fito ba tashin hankali ba hararramu na koyi baya a fito da tutar rasha yanzu rasha ta ce ta za ta kama dauki wallahi za mu amince muna goyon baya Tuni dai masana suka fara tsokaci akan wannan sabon salo da zanga-zangar matasan ta ɗauka a Najeriya Farfesa Kamil Sani Fage masanin diplomasiya ne da harkokin siyasar ƙasa da ƙasa a jami'ar Bayar Kano. To a gaskiya wannan idan dai har ya ɗore mutane da yawa suna yi ana fitowa da tutocin nan ko shakka babu zai ƙara barazana shugabanni. Musamman kaga yanda maƙotanmu suka yi wannan juyin mulki suka koma wajen rasha to wannan zai sa shugabanninmu su ƙara damuwa da halin da ake ciki musamman za ka ga an samu bayanai na tsaro wanda za su sa gwamnati ta kalli abin ta wata fuska daban idan yanzu gwamnati ta ce za ta yi karfi ta murkushe masu daukan tutar rasha din nan ko ba komai za ka ga su kansu su rasha din za su fara maganganun cewa bai kamata a haka ba wanda kuma zai iya haifar da gaskiya matsala sosai a kan abin da yake na cikin gida kuma ba a yi hankali ba ya zama to an samu shigar wasu kasashe cikin al'amari. Zanga-zangar na gudana ne a daidai lokacin da hukumomin jihar Kano suka sassauta dokar takaita zirga-zirgar jama'a daga karfe takwas na safe zuwa karfe biyu na azahar. kuma ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu rahoton cewa zanga-zangar ta kauce wa layi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kwari masu haro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga ci gaban labaran duniya. wani harin makami mai linzami da 'yan hutun Yamani suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar liberia wanda ke tafiya a mashigar ruwan aden a cewar hukumomi jiya lahadi wanda wannan ne karan farko da kungiyar ta kai wani hari tun bayan da isra'ila ta kai mata wasu hare-hare ta sama yan hutun dai ba su yi bayanin dalilan wato dalilin lafawar da suka yi ta tsawon makonni biyu ba a hare-haren da suke kaiwa kan jiragen ruwa a bangaren tekun bahar al'amar wanda shi ma ya samu irin wannan sassaucin a hare-haren da aka fara kaima masa tun daga watan nuwamba akan dalilai masu nasaba da yakin isra'ila da hamas a zirin gaza to amma an dawo da hare-haren bayan kashe shugaban hamas ismail hani a iran babbar birnin wato babbar mai tallafa ma 'yan hutun a daidai lokacin da ake dada fargabar yiwuwar yaƙi ya barke a faɗin yankin a fannin wasannin olympic da ke gudana a ƙasar faransa kuwa izini Kalu ta Najeriya ta ci maki 21 ta yadda Najeriya ta yi wani abin tarihi a gasar ta Olympic inda ta zama kasar Afirka ta farko wadda kulob ɗin wasanta wato walau na mata ko na maza ya kai kwata final a wasan kwallon kwando bayan da ta make kasar Canada da ci 79 da 70 jiya Lahadi. 'yan wasan najeriya waɗanda suka je gasar da tarihin yin nasara sau biyu kawai wato wato da ci biyu da ɗaya a shekara ta dubi da hudu a gasar wato athens sai gashi sun daɗe ana ta bugawa da su a gasar ta olympic fiye da yadda suka taɓa yi za su buga kwata final ɗin ne da amurka wadda ke kokarin cin lambar zinari a karo ta wato na takwas a jere. An gaida Ibrahim gaba da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da madalla yanzu kuma sai Jos Kwata ta yamma da Bauchi inda gwamnatin jihar Filato ta sanya dokar hana fita na sa'o'i 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa daga rim wato da garin Bukur a karamar hukumar Jos ta Kudu. Daga Jos din ga Zainab Babaji da cikakken rahoto. Gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana fita na awoyi 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa da garin Bukur a karamar hukumar Jos ta Kudu. Dokar hana zirga-zirgar ta biyo bayan yadda wasu matasa da suka fito da sunan zanga-zanga suka kewaye garin Jos da tutocin ƙasar Rasha suna barazana wa mutane da farfasa wasu shaguna da kwashe dukiyoyi a Bauchi Road da Zololo Junction da ke cikin ƙwaryar Jos. A wata sanarwa daga ofishin gwamnan jihar Plateau, Caleb Mutfang, dokar hana fitan mataki ne na dakile ayyukan wasu ɓata gari da ke son yin amfani da damar zanga-zangar jan hankalin gwamnati na samarwa al'umma al'umma mafita kan matsalolin rayuwa su kuma lalata dukiyar jama'a. Sanarwar ta ce bayan yin nazarin yanayin tsaro da gwamnatin ta yi da jami'an tsaro, ta gano cewa matasan ɗauke da adduna da wukake da sanduna da sauran muggan makamai sun ɗauki aniyar jirkita zaman lafiya da jihar ke da shi tun farkon fara zanga-zangar. Jakadan zaman lafiya Usman Big Seven ya ce yadda ya gabata garin sun fara farfasa dukiyar mutane matakin hana fitar ya dace. tun daga ranar da aka fara wannan zanga-zangan idan baki manta ba jihar filato mun samu numban yabo mun samu yabo daga gurare daban-daban cewa babu inda ake tsabtataccen zanga-zanga kamar nan jihar filato ko in nan jos mm. to amma yanzu jiyan nan kin gani an zo akwai wani gidan abinci da ake kira a1 an zo an fasa musu wajen nan. Hmm. In ka bai yi ba, da a ce mai girma gwamna bai ɗauki wannan decisive action na sanya wannan kofi ɗin ba, yau da an fita wallahi Allah kaɗai ya san irin ta'adi da za a yi. Ita ma wannan mai suna Rachel Musa ta ce matasan da ta gani ɗauke da makamai sun ba ta tsoro. Mun zo mun ga su da buhu buhuna suna sa abin da suka sata su da yara da mata abin ya bin mamaki ne ma wallahi haka ma mu da muke da waya ma sojoji suke ta gaya mana mu ɗauka wayar mu saka cikin jakan mu amma kuma yara ne kawai yanzu zo sun zo kawai da nasu zanga zangan su mun ga plat na rosha suna tafiya da shi to wai me rosha da kuma da plan na Najeriya suke yi mu ba ma son zanga-zanga. Mai fashin baki kan lamura ambasada Jafet Philip ya ce rike tutan na kasar Rasha da matasan ke yi kira ne ga kasar ta Rasha ta kawo musu dauki. Yawancin waɗanda suke ɗaukan taswira irin ta Rasha 'yan arewa ne wanda gani suke Tinubu bai kyauta ma yankin su ba to kuma yunwa shi ma ɗaya abu ne da ya kara abin da ya sa a 'yan zanga-zanga a kano katsina zamfara kuma jiya aka samu a plateau suke amfani da wannan domin a majalisar ɗinkin duniya su kawo hankali ga Najeriya. Wannan shi ne bayani da nake gani ya sa suke wannan rike wayan taswira na Rasha. Tun farko a jawabinsa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya buƙaci masu zanga-zangar su janye don ba da zarafin tattaunawa don samun mafita. Tun ranar ɗaya ga watan Agusta ne 'yan Najeriya a jihohi da dama na ƙasar suka shiga zanga-zangar ankarar da gwamnati kan neman sassauci akan tsare-tsarenta da suka haifar da matsaloli na rayuwa. Duk ƙoƙarin jin ƙarin bayani kan dokar hana fitan daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar Filato Musa Ibrahim Ashams ya ci tura duk da saƙon karta kwana da na aike masa bai mai domin da martani ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Madalla sanar da kokari Zainab Babaji masu sauro kada a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan intanet na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci ya yi da za a kara gyara zama domin sauraron mu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinin. Masu saurara salamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji yadda batun zanga-zanga ya kawo illa da hasarar dukiyoyi na wasu cibiyoyin koyon sana'o'i da kuma kimiyya da fasaha da gwamnatin tarayya ƙarƙashin hukumar NCC kuma kula da sadarwa ta gina a birnin Kano. Cibiyar kuma da aka gina domin kula da yankunan jihohin arewacin najeriya dakta bashir yankuzo shugaban sashen koyar da ilimin lissafi ne a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina ta jihar naija kuma na tambaye shi yanda ya ji game da hasarar da aka haifar a wannan cibiya da ke birnin kano sakamakon wannan zanga-zanga da kuma ayyukan irin wannan cibiya da gwamnati ta kafa wannan cibiya ta ncc da wannan wato abin takaici ya auka mata wata aka kona kuma wanda suka kona a ce yan gari ne waɗanda sun san muhimmancin wannan cibiya cibiya ce wacce ba wai kawai ta karantar da ko za a kokarin karantar da matasa da waɗansu masu kokarin fahimtar harkar ICT ba a'a akwai wato hanyoyin bincike ma laboratory hanyoyin da za a binciko wato abubuwa da dama muhimmai da suka shafi wato ainihin kimiyya da fasaha ta bangaren ICT to a ce an hari wannan wuri an kona shi akwai abin takaici da damuwa kwarai da gaske abin da muke kuka dama arewacin Najeriya shine rashin abubuwan da za su kawo mana ci gaba da kuma gobe gogayya da wasu kasashe ko surare da suka suka kere mana a wannan kimiyya da fasaha da kwarewa da ilimi da sauransu to da aka aya tambaya anan shine anya waɗanda suka je suka yi wannan abu sun san ma muhimmancin wannan wato cibiya kuwa kaga in ba san muhimmancin ba da bukata a ce gwamnati yawanci kafin ai mutane abu ma a waye musu da kai su san muhimmancin abun su san amfanin abin su san ribar da za su ci wannan zai sa su da kansu za su kare abu maimakon su rusa shi ko kuma akwai wani hannu ne ta yi waje da waɗansu waɗanda dama ba su son ci gaban wannan yanki namu sai dai a dakile mutane su tsaya a baya shine za su kullo wannan da sisa ne yasa ya zama cewa ita ce aka haraha aka kona Ka lalata alhali ana gab da cewa ma za a gamar da ita saboda haka wannan akwai takaici kwarai da gaske al'ummar mu kuma kullum yana da kyau mu tsaya mu auna abubuwan da su ne muke bukata wanda su ke kawo ci gaba yanzu abubuwan da suke kawo abin da ake ce mishi development ko ci gaba wasu abubuwa ne da suke da alaka da harkokin waɗannan kimiyya ana maganan eh, zamani ne yanzu na artificial intelligence AI zamani ne wanda wato ainihin mashu injina da mashin suna da kwamfutoci za su ɗauki ayyukan mutane da dama ko sana'a da ake ganin sana'o'i ne nan gaba kaɗan sana'o'i ne da injinjina za su ɗauke su to kaga idan ba samu mutane da suka kware a wannan gefen ba za a mu a baya saboda haka wannan abin takaici ne kwarai da bukatun mutane a waye musu da kai su fahimci kafin gwamnati ma ta kafa wani abu to mutane su san muhimmancin abin su san abin da abin zai haifar musu su san irin alkhairin da za su samu na san mutane in sun san a wurin su to ba za su kyale ma a kona balantana ce su su kona da kansu saboda haka wannan abin takaici ne da fatan gwamnati za ta bincike mai zurfi sannan kuma da zama cewa akwai matakai na tsaro da ake ɗauka musamman irin waɗannan cibiyoyi wanda suke kawo ci gaba dama a wannan bangare namu ga harkar tsaro ga lalacewar ilimi ga lalacewar tarbiyya ga su abubuwa da daman gaske Allah ta'ala ya kama da zaman lafiya tare da bamu shugabanni waɗanda suke da hangen nesa da kuma mabiya waɗanda suka san abin da suke bukata. To koya masu fafutuka kare hakkin bil adama ke ganin wannan lamari da ya faru tambayar kenan da na yawa kamar Musa Jika wani mai fafutuka kare haƙƙin bil'adama a arewacin kasar. Game da abin da ya faru a Kano wani abu ne wanda yake abun bakin ciki ne wanda kuma ba haka aka so ba musamman wannan cibiya wanda aka gina ta domin horar da ɗalibai su kansu 'yan kanan abin da ya shafi harkokin kimiyya da fasaha shine kamar kwamfuta din nan so kaga wani abu ne wanda yake abun bakin ciki ne kuma abun kuma damuwa karamin koma baya bane a abin da ya shafi harkokin kimiyya da fasaha a jihar kano kuma irin wannan za ga ba ma jihar kano ba kadai ta daga wasu garuruwa makwabtan jihar kano za su rika zuwa wannan cibiya domin su da samu ilimi na abin da ya shafi kimiyya da fasaha shine kwamfuta so duka a cikin waɗannan abubuwa yawa idan ka lura mun a cikin bayanan da shi shugaban kasan ya yi duka ya taɓo waɗannan abubuwa wanda yake kaga koma baya ne akan abin da ake zanga-zanga a kan shi shi yasa muka yi ta kira a wannan lokaci zanga-zangan ta kasance na lumana da kuma kwanciyar hankali domin ita zanga-zanga da inda ake yin ta to ba a kuma kona kuma kayayyaki wanda ya shafi na amfanin al'umma kamar kayayyakin gwamnati kenan balle wannan ya shafi na amfanin al'umma ne na yayaye da jikoki har ma taba kunne to kaga yanzu an shiga kuma wani yanayi kenan wanda kaga an mai da hannun agogo baya kenan dangane da wannan cibiya so muna kira ga masu zanga-zanga su kiyaye da waɗannan abubuwa domin kafin kuma a sake mai da su zai ɗauki kuma tsawon wani lokaci to kaga abin da muke ta eh, muke ganin cewa bai dace ga su matasan namu su yi ba kenan kuma wannan shine yasa tuntuna ake ta kira ga su jami'an tsaron su ba su kariya kuma su tabbatar da sun sa ido ga cewa bata gari ba su shiga cikin masu zanga-zangar sun yi irin wannan annati ba. To shi ma Alhaji Ado sha'abu Dan Sudu shugaban kungiyar matasan arewacin Najeriya da ke zaune a birnin Lagos ya bayyana barnin da aka yi wani cibiya na koyar da darussa na sadarwa da kuma ilimin kwamfuta da cewa abin takaici ne ga arewacin najeriya to cibiyar koya matasa ayyuka da sana'a na ncc da aka kona a kano wannan babban abin takaici ne kuma babban abin bakin ciki ne kamar mutum ya yi kirari ne ya daba wa kansa wuka don haka bata kayan da aka yi su matasa da suke ihun suna wahala babu aikin yi kuma suka je suka kona wannan guri wannan babban abin bakin ciki ne kuma ya kamata duk wanda aka samu da hannu a ciki duk wanda aka hasko ko shi yana cikin waɗanda suka yi wannan ta'asa a kama shi a yi masa hukunci mai tsanani don haka ya kamata mu muga irin zanga-zangar da aka yi a jihohin yamma musamman jihar lagos ba a bata kayan kowa ba ba a destroying komai ba sun taru ne wajen nuna ainihin su amma idan ka ga zanga-zangar da aka yi mafi yawa a biranen arewa babu wani sako da aka aika zuwa ga gwamnati ga abubuwan da suke damun al'umma sai dai kawai hayaniya da ihu da sauran makamantansu wanda wannan abun ba alkhairi ba ne kuma gaba ɗaya sun nuna gaba ɗaya ba su da kishin jihar su ba kun ba su da kishin arewa gaba ɗaya kuma wannan abin ya shafi 'yan arewa ne gaba ɗayansu na kira ga gwamnati musamman ta jihar kano a gaggauta kafa wata hukuma ta musamman wacce za ta yi bincike kuma ta gurfanar da duk wannan akasa same shi da hannu a hakunta shi kai har da mutanen da suka kwashi kayan al'umma amma idan aka bar wannan abin to a gaba kuma ba a san abin da zai faru nan gaba ba ba sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai digaya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin julie leather gresham na ku babin ya ke cewa huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu To sai wani makon idan Allah ya kai mu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin sakonnin da kuke aiko mana ta imel. saƙon Shehu Adamu Rajau ne na farko a yau. Ya ce shugaba Tinubu ya ce ba zai mayar da tallafin man fetur ba. Sai dai kuma abin takaicin shine har yanzu ba mu ga wani aikin da aka yi da kuɗin tallafin da aka cire ba. wato dai mun rasa tsuntsu kenan a yayin da tarkonmu ya yi layar zana allah ya kyauta sako na gaba ya fito daga mahmud salihu kaura na moda jihar zamfara ya ce yadda al'ummar najeriya a sassa daban-daban ke ci gaba da fitowa zanga-zangar nuna adawa da tsadar rayuwa da kuma rashin shugabanci na gari duk da hare-haren da jami'an tsaro ke ci gaba da kaiwa masu zanga-zangar ya nuna mawuyacin hali da fusatar da al'umma suke ciki a najeriya ina kira ga shugaba tinubu da cewa idan ya san ba zai iya tunkarar matsalolin mu ba to kawai ya yi murabus ya baiwa masu iyawa wuri sai kuma saƙon buba fajewa daga karamar hukumar ta-kai. ya ce voa hausa hakikanin gaskiya in dai ba tallafin mai aka dawo da shi ba kuma aka karya farashin dala to kuwa jama'ar najeriya ba za mu fita daga kangin yunwa da fatara ba duk wani abu da za a yi baya ga wannan to kwaskwarima ce sakon sani gulle kamfala malam madori a jihar jigawa ne na gaba ya ce voa hakika a bayyane take sanin kowa ne cewa janye tallafin mai da kuma rufe kan iyakar ƙasa da gwamnatin najeriya ta yi shine babban umul a ba'isan duk abin da yake faruwa kuma ko duniya shaida ce mun yi amannar cewa da gwamnatin ƙasa za ta rissuna akan waɗannan ababen guda biyu wajen dawo da su kan tafarki madaidaici to da ƙasa za ta zauna cikin lumana da kwanciyar hankali shi kuma sama'ila anas malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar nijar ya ce gwamnatin tarayya da duk wanda ke rike da madafun iko har da tsofin shugabanni a najeriya ku ji tsoron allah rashin shugabanci na gari daga shekaru 25 da suka gabata shi ya jefa al'ummar kasarmu najeriya cikin halin talauci yunwa rashin tsaro har ta kai ga talakan kasarmu najeriya yana zanga-zanga amma ba komai duk girman gona akwai kunyar ƙarshe. madalla sai a ci gaba da aiko mana sakonni masu ma'ana da haka ne kuma muka zo ga karshen shirin namu na wannan lokaci sai a kasance da mu an jima da dare idan allah ya kai mu karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana inda za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim garba da ya taya na gabatar da shirin sai fiona nan da ta ba da umarni da injiniyar mu ta yanzu wato helen a washe muke muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ku.